يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد yana bautar wasu gumaka ne koma bayan Allah waɗanda ba za su iya cutar da shi ba in ya saɓa masu ba za su iya amfanar da shi ba in ya yi masu biyayya wannan irin bauta da kira ga gumaka shine ɓata mai nisa daga gaskiya